قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون sai annabi Musa ya ce, Allahn da nake kiran ku zuwa gare shi shine Ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakaninsu, in kuna da hankalin da za ku hankalta da shi.